Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a fm nomad dalol fm da tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma alfa radio da ke kuma siya kasar ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu aro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bambancin ra'ayin wasu kan kama 'yan siyasa da hukumar EFCC ke yi wa'adin da muka bayar na kwana bakwai dai kare ranar juma'a idan muka tashi da safe babu abun da ya rage mana idan ba a dawo mana da kudaden mu aka biya wanda ba a biya su ba da mu kulle kwalejin kimiyya da fasaha na abokata tare ali har sai illa masha Allahu To jama'a a gafarce mu daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan abubuwan da ke ci mana tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Ministan harkokin wajen Turkiyya ya yi Allah wadai da matakin da 'yan siyasar Austria suka ɗauka domin cimma manufar siyasar su na nuna wariyar launi da ƙin jinin Islama da kuma baƙi 'yan ƙasar waje, yayin da gwamnatin ƙasar ta lashe takobin rufe masallatai guda bakwai tare da koran limamai arba'in. kamfanin dalilancin labaran turkiyya na anadolu ya rawaito kalaman mukaddashin firaministan kasar yana kiran wannan mataki a matsayin sabawa dokokin tarayyar turai akan take haƙƙin bil'adama gwamnatin austria mai tsaurin ra'ayi ya faɗa a yau juma'a cewa tana shirin rufe masallatai guda bakwai kana kuma ta kori limamai akalla arba'in da iyalansu a wani matakin kawar da siyasar islama da kuma hana kungiyoyin addini samun kudade daga kasashen waje an zaɓi ƙasashen belgium da jamhuriyar dominican da jamus da indonesia da kuma afirka ta kudu a matsayin 'yan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a wa'adi na biyu kasashe biyar za su karu da kwamiti mai wakilai kasashe guda goma sha biyar da ke tabbatar da zaman lafiyan kasashen duniya a ranar ɗaya ga watan janairun shekarar 2019 kuri'ar da aka kada a yau juma'a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta zo ne da ɗan fargaba inda yanki ɗaya kaɗai ne ya zaɓi ya yi wannan zaɓen da gagarumar rinjayi a kujeran kungiyar kasashen yankin pacific kasar indonesia ta yi gagarumarin nasara a kan maldives da ƙuri'u 144 a kan ƙuri'u 46 kasashe mambobin sun kada ƙuri'unsu ne a cikin sirri kuma dole ne masu takara su samu biyu cikin kashi uku na ƙuri'un kafin su yi nasara ko da kuwa babu wanda ya fafata da su kasashen da suka shiga takaran sun rufe yakin neman zaɓensu ne kafin a yi zaɓen a yi wannan zaɓen gwamnatin amurka ta tabbatar da cewa lallai ta buƙaci ƙasar pakistan ta saka baki wajen ƙoƙarin da ake na ganin an jawo gwamnatin afghanistan a zaunar da ita akan teburin yin sulhu da mayakan taliban na ƙasar ta bayan da aka share makonni ana zaman da takaddama tsakanin ƙasashen guda biyu mataimakin shugaban amurka mike pence da sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo sun tabbatar da cewa sun yi magana da shugabannin soja da na faran hula a pakistan domin neman saka matsin lamba don a ga an shirya wannan zaman tattaunawa na neman yin sulhu a pakistan din duk da wannan kai kawon yana faruwa ne a daidai lokacin da wato mataki da amurka ta dauka na dakatar da duk wani tallafi da take baiwa pakistan ke ci gaba da aiki kuma dukkan kasashen biyu sun saka wa juna wato kangi na hana jami'in diplomasiyansu izinin tafiya zuwa kasashen juna ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mukarraban firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun ce sun yi imani ya samu nasara a kokari da yake yi na shawo kan shugabannin kasashen yammacin turai su ɗauki mataki a kan shishigi da iran ke yi a gabas da tsakiya kuma su takawa shirin sojan iran burki a yankin ya kai ziyarar ne a yammacin turai game da rashin amincewar wasu kasashe da ficewar amurka daga yarjejeniyar nukiliyan iran mukarraban nasa sun ce ya da zango a birnin berlin da paris da kuma london da netanyahu ya yi a sa na kwanaki hudu a turai yana da muhimmanci a kokari da yake yi na ganin shugabannin sun bai wa isra'ila haɗin kai a kan batutuwar kera makamai masu linzami da iran ke yi da kuma batun zaman lafiyan yankin duk da cewar akwai bambancin ra'ayi akan shirin nukuliyan iran da kuma ayyukan isra'ilan kanta a gaza ziyarar netanyahu na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ya yanke shawarar fidda amurka a cikin yarjejeniyar iran a watan da ya gabata wanda shugaba barack obama ya amince iran ta takaita shirin nukuliyarta shugabannin turai sun yi muhawara akan matsayin amurka na sake dora wa iran ta kunkumi Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, madalla. Kama tsofaffin shugabanni da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC ke yi ya sanya mutane muhawara inda wasu suka ce suna ganin kamar waɗanda suka yi aiki da tsohuwar gwamnati kaɗai abin ke shafa. Nasiru Adam El Hikaya ya aiko mana cikakken bayani daga Abuja. yadda ake muhawara kan yadda hukumar efcc ke mika waɗanda take tuhuma kwali ko allo da ke rubuce da laifi maimakon tuhuma da ake musu su daga a ɗaho hotonsu ya raba kawunan jama'a yayin da wasu ke ganin daidai ne wasu na cewa a'a kotu ce za ta tabbatar da laifi bisa tsarin dokokin najeriya kazalika da fifi a kotu don jajanta waɗanda ake tuhuma kamar yadda ya faru ga tsohon gwamna ibrahim shekaru na kano da ramalan yaro na kaduna har ma da yin sallar addu'a mu baya ko alkunut ya sanya wasu na nuna takaici me yasa za a tausaya ko ma har ga sallah minista solomon dalun ya nuna da damuwa ga wannan al'ada ta tausaya wa waɗanda ake tuhuma. To amma kada manta da irin abin da al'ada na iya yi daga cikin wayan abubuwan wato mu fa su makaran suna da wani irin mummunan ɗabi'a ne. In an kama barawa yanzu sai ka je mutane suna cewa a gafarta masa. Kuma idan an bar shi din gobe zai kara. To mimincin doka shi ne. a yi ma mutum hukunci domin gobe kada ya kara. To saboda haka irin waɗannan a kodin mu da suke suka ba da suka ɗorawa irin wayannan abubuwan gindi duk wanda aka bashi gashin masaran makawa dai ba zai rabu da waka ba domin in makawa ya ji shiru to killa an fara cin masaransa kenan lauya mai zaman kansa Aminu Gamawa ya ce gwamnati ta rika adalci wajen hukunta kowa don gudun zargi ni a irin nawa fahimtar shine in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC musamman bangaren zartarwa suna so a ɗauke su da mahimmanci to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu dan gida babu baƙo duk wanda aka tabbatar da cewa ya yi laifi a hukunta shi a ɗauki mataki a kansa amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki mukaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim magu ya ce hatta jami'an su ba sa barin bara gurbi kuma in duk da aka yi muka yi bincike kuma muka hukunta su akwai wanda muka kora aiki akwai wanda muna nan muna kotu a kuma wanda aka yi convicting so ana nan ana kai kasan cuwacuwa yana ko ina amma mu dai kam gaskiya kana cuwacuwa mun ji ba za mu bar ka ba jibirin zakar na daga waɗanda suka janye goyon bayan su ga yadda gwamnatin buhari ke yaƙi da cin hanci da sauran yadda take gudanar da al'amuranta na mulki a lokacin da sha biyar tunani muke ba mu da wani sai biyu wanda zai cece mu a najeriya sai muhammadu buhari amma yanzu zan iya zubarwa da ruwa a ƙasa in sha don nuna wa 'yan Najeriya cewar wannan da muke ikirarin shi ne zai iya dama ba zai iya yin komai ba kuma original ya dama kowa ya san a wancan mulkin da ya yi ai azaba ya gana mana kuma aiki aka irin na rashin basira kotuna daina cikin makil da shari'un zargin almundahana da yawancin waɗanda ake tuhuma da suka fi suna waɗanda suka yi aiki zamanin mulkin tsohon shugaba goodluck jonathan ne nasura da maili kayan murar amurka daga abuja

faɗa mu gargaɗi. zuciyanmu ta daɗi amma fa mu bar gina mugunta. Mu gargaɗi mai gina mugunta. Gama shi mai gina mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ga kira daga jihar Oyo, Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Ibadan? Kuna magana da Alhaji Rabi'u Abdullahi Dandime mutumin jihar wayo da Najeriya. To Alhaji Rabi'u me ke tafa da kai? abin da ke tafe da ni irin maganganun da su adam jagaba suke yi mm. su sun san maganar in dai kara barawo za su to insha Allah har abada ko barawo ba zai ga iyakar mm. tallakan Najeriya da Muhammadu Buhari ba insha Allah mm. da su da masu kara barawon duka in Allah da Allah zai yi maganin su muna nan mun sa su gaban su dawo ƙauyukan da suke jagoranci mu muna nan muna jiran su su dawo su baro Abuja za su dawo su same mu insha Allah alhamdulillah to mun gode kwarai ga kuma kira ya shigo mana daga kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da aiki barka da yammaci yawwa barka ka dai suna na dai alhaji musa garo ne rediyo da kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa garo muke tafa da kai yau To alhamdulillahi gaskiya zan yi kira ne ga shugabanninmu na Najeriya kama abin da ya shafi 'yan majalisu. Mm. Saboda irin abubuwan da suke gaskiya ni ina ganin ya kamata an samu haɗin kai tsakaninsu da fada shugaban ƙasa. Kuma da ƙarshe zan yi jinjina ga gwamnan jihar Kebbi a Ciku Bagudu ta irin da mm. yake fada goyon baya ga shugaban karamar kuma da kowace musulman sahabi shindi mm. saboda irin abubuwan alkhairi da yake al'umma shi gaskiya muna godiya ga wannan gwamna kuma shi kai shugaban karamar kuma da kowace gu a ci gaba da yi wa mutane abin alkhairi domin za a samu ci gaba a tashi lafiya alhaji musa garo na gode. to mun gode alhaji musa garo bari mu koma jihar bauchi salamu alaikum. Walaikun salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum sashen Hausa na Mari Amurka mai magana Sama'il Esfawa kafin dan karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Sama'il Esfawa menene ra'ayinka? To alhamdulillahi ra'ayi riga da muka ji a BBC yau da mm. maganar su Adam da gaba kan maganar shugaban majalisa Bukola Sarari. Mm. Dan shalelan gwamnati ko? Mm. To alhamdulillahi mu da 'yan majalisu mun ina jinjina ma lawan ya haihu mu na jihar Bauchi da muka ji maganar sa. Da yake goyon shugaba Muhammadu Buhari duk wanda baya goyon shugaba Muhammadu Buhari dama eh. Allah ne ya kai shi wannan wuri kuma mu ne sanin. Muna nan muna jiran su su dawo duk wanda bai mana abin arziki ba sai mun saka masa sai mun masa kayan dalma ma ba na abin na ba insha Allah. mai magana sama'ila isfawa kan ma da karamar hukumar gwalgwa to mun gode sama'ila isfawa bari mu koma kuma jihar nasarawa salamu alaikum salamu alaikum assalam wa ke magana daga nasarawa eh, ni ne abdullahi baba daga garin toto jihar nasarawa to abdullahi ba kamar sai ka rage sautin rediyon ka dan yana dan shigowa to na rage yawwa to muna jin ka miki tafa da kai eh, abin da ke dama shi shugaban kasar muhammadu buhari allah ne ya kawo muna shi mm. wani batu maganar tsigewa in Allah ya yarda ba zai yiwu ba insha Allah. To. Mu talakawa muna nan mai addu'a kuma magana na biyu shine ina kira da gwamnatin jihar Nasarawa ta taimaka ta biya ma'aikata. To ya mai da loka gwamnan makabarta. To. Da magana da ke da shi kenan da Allah gwamnati su sa himma. To mun gode kwarai da gaske bari kuma mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum. Walaikun salam barka da yamma. Yauwa barka ka dai wake magana daga Kaduna. Sunana Hajiya Asiya Muhammad Abubakar daga Kaduna sabon kawo. To Hajiya Asiya me ke tafa da ke? Abin da yake tafa da ni akan garkuwa da mutane da ake a jihar Kaduna muna kira gwamnatin jihar mm. Kaduna ya sa karfi akan wannan garkuwa da ake da mutane. Mm. Musamman ma ga wannan wata ne albarka da ake ta fashe mutane ana garkuwa da su. To Allah ya sa sun ji mutanen da kika faɗa domin su mun gode hajiya Asiya. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ka kuma wani kira ya shigo mana daga jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Bauchi? Hello. Badamasi ne da Gwalalo. To, Badamasi me ke tafa da gama abin da ke tafi da ni mm. game da 'yan majalisa da suke cewa za su je buhari eh. to muna nan muna jiran su ige hizu kuma sai su zauna a abuja to inda akwai lokacin da zai zo za su zo su nemi alfarmar mu za su ga yadda mu da su mu kuma mm. insha Allah kuma Allah ba zai ba su nasara ba inda ba aikin da muka tura su suke yi ba to mun gode kwarai da bayyana ra'ayi bari mu koma jihar Kaduna salamu alaikum Walaikun alaikum za ji barka da mashi. Yauwa barka ka dai. To madalla sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a tsarin Najeriya. To Murtala menene ra'ayinka a yau? To eh, ra'ayina da gaske shine gaskiya mun yaba ma shi shugaban kasa da ya mm. ya baiwa ya canza mana yanayin murnar demokradiyyar nan mm. a gaskiya abin da ya kamata kuma aka nuna mai cewa su shugabannin da suka gabata mm. abin da ya kamata su yi ba su wannan gaskiya ya sa musu daraja karewa da yankin yarbawa da ma mm. najeriya gaba daya sai kuma magana efcc to gaskiya haka din muna roƙon ita wannan gwamnati ya zama to duk mm. wanda za ta kama ko a jam'iyyar da yake ko a jam'iyyar adawa mm. in dai yana da laifi ya kamata a miƙa shi a mai hukunci don ganin a kiyaye ganin zargin cewa ana ma bangare ɗaya ne a eh. wannan bincike da fatan za a tashi lafiya to amin mun gode kwarai da gaske murtala bari mu koma jihar kebbi salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa ke magana daga kebbi na ce daga zuru to muna jin ka me ki tafi da kai hello to bari mu koma jihar bauchi kamar wannan layin nashi ya samu tangarɗa salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana daga bauchi gimbari mazin dike magana daga miso ko ta tarayyar Najeriya. To muna jin ka menene ra'ayinka? A ina so na yi amfani da wannan dama. To shi ma yi nashi kamar ya katse. Bari mu koma jihar Kebbi dai. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Wa ke magana daga Kebbi? To na magana da ɗan asabe mai fata daga Yawuri. To muna jin ka ɗan asabe. Me ke tafa da kai? To da farko dai ina so in nuna godiya na dangane da wannan muhawara da muka gama saurare yanzu mm. kamin mu saurare ku domin ya sa mun gane cewa waɗanda ke mabuhari zugon ƙasa mm. su ne suka kisa wannan cece kuce da ake a majalisa ana mm. aka kawo kuduri goma sha biyu wajen a cige shugaban kasa muhammadu buhari to ina fata jagaba adam jagaba kana sauraron wasu a america wannan kuduri da kuka kulla da ci ga shugaban kasa wallahi ba zai tasiri ba to mu mun san cewa shugaba muhammadu buhari mm. adilin mutum ne sannan idan aka samu dan majalisa mm. ya tsaya tsakani da allah ya haɗe kwaɗayensa daga dukiyar talakawa mm. to za mu so shi kamar da muke son shugaba muhammadu buhari da muhammadu buhari to mun gode kwarai bari mu koma jihar neja salamu alaikum Wa alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wanke hula garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wanke hula me ke tafa da kai? To ni abin da ke tafi da ni game da mm. abin da ke faruwa tsakanin 'yan majalisu da sauran ainihin ma'aikatu na gwamnatin Najeriya. Mm. To gaskiya wannan laifin Buhari ne tun farko don saboda tun lokacin da Allah ya kawo shi ga wannan kujerar ana jin tsoron shi da Allah ya hukunci wa daidai wannan lokacin ana jin mm. tsoron shi duk wani wanda zai hukunta hukunta shi da duk haka bata kasance ba to eh. to mun gode kwarai to mun eh. gode kwarai da bayyana ra'ayi To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi kuma da fatan za a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi a duk lokacin da muka buɗe layukan wayar mu. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 20 na yamma yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. gasar kakan wannan shekaran na elitwa ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru yau makonni 23 kenan da kula-kula ɗin suke fafatawa tsakanin su kulab ɗin kwaton ta birnin garwace take kan farkon allon da maki 48 sai kuma mai bi mata ta biyu ita ce kulab ɗin ums ta birnin lum da maki 40 sai ta uku kuma ita ce kulab ɗin yosa ita ma da maki 36 sai kuma kula-kula din da taurarin su yake dishewa a fagen elite din kasar ta kamaru ta goma sha shida ita ce kulaf din colombe da maki 22 sai ta goma sha bakwai ita ce kulaf din eger royal ita ma da maki 20 sai ta goma sha takwas kulaf din ya da maki ashirin ita ma za mu leƙa hukumar tsale-tsale da motsa jiki na ƙasar jamhuriyar kamaru an da shugaban rikon ƙwaryanta met hafi ya ce zai ajiye aikinsa a cikin watan augusta mai zuwa wanda nesa na yi hira da makusancinsa zakari sa'adu domin ya yi mun ƙarin bayani kan irin ayyukan da shugaban rikon ƙwaryar ya aiwatas a zamanin nasa met hafi a gaskiya ya wato jajirce a wannan wajen A akwai lokaci ma da ya so yin murabus amma bai mutane da yawa ba su sani ba shi mu da muke kusa da shi eh, ita wannan hukuma da aka kafa na rikon kwariya ta samu babban matsaloli eh, matsala da zan kawo maka matsala eh, saboda kasan masu zaɓen wato da akwai zaɓuɓɓuka da aka rarraba su kashi kusan goma saboda akwai zaɓen wato jihohi Eh, bayan haka kuma kanin hukumomi da sauransu yankuna hakan nan to wannan ne babban matsala in ka kaman arewa ah, maso yammacin kasar kamaru da yake da akwai matsala can da kudu maso yamma a nan ma babban wato matsala take inda ake gani cewa inda za a yi zaɓe za a yi zaɓe a buya za a yi zaɓe a limbe amma menene babban matsalan eh, security wato tsaro nan ne kuma abin yake damu shi bayan kuma da akwai su 'yan arewa eh, mai nisa da arewa wato kamar garwa da sashen su marawa kan nan su ma suna da matsaloli saboda ba isasshen kuɗi da za su tafiyar da al'amari amma shi ya ɗauki alkawari ya ce bana zai ajiye wato 31 zai ajiye wato nashi aiki a yayin da aka samu shugaba a watan augusta wannan augusta mai zuwan nan kuma da akwai su da dama wanda suke so wanda za su tsaya takara kasan da akwai shi wanda aka tsige wanda aka ce a'a wato ba shi bane shugaba ainihin shi biya roko bai haka nan kuma da akwai mabiya eh, eh, masu goyon bayan eh, shi tsohon shugaban hukumar wanda yake gidan kaso yanzu hakan nan iya muhammad yawa kaga yanzu suna nan da dama kuma da akwai wasu yan wasan kolon kafa na da da su ma tsofaffin kolon kafa da su ma suke wato neman saka saka sunansu su zama wato ni a gani na kawai abin da yake gudana shine metapi ya iya sa Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar takwas ga watan Yuni na kowace shekara, ƙasashe da dama a duniya suna gudanar da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tekuna. Wannan rana ana gabatar da ita ne don nuna wa duniya muhimmancin teku ga rayuwa a duniya, domin a daɗa tantance da kyawunta game da janyo hankalin mutane ga muhimmancin ayyukan da ɗan adam ke gudanarwa akan teku. A wannan shekarar taken ranar shine kare gurɓatar yanayi da roba. gami da ƙara ƙarfin gwiwa da hanyoyin warware matsalolinta domin samun lafiyayyen teku. Teku a duniya ta mamaye kashi uku cikin hudu na faɗin duniyar, kuma ita ke ɗauke da kashi casa'in da bakwai na ruwan da ke duniya. Teku ke bayar da fiye da rabin iskar da muke shaƙa, haka ita ke daidaita yanayinmu. gami da shakar sinadarin iskar carbon kuma a duk sararin duniya ba abin da rayuwar halittu mafi yawa ta dogara a kansa fiye da ruwan kusan rabin halittun da ke duniya sun dogara ne da teku wajen rayuwa haka ga wasu da yawa ciki har da mutane teku na ƙara kyautata rayuwarsu tekuna taka muhimmiyar rawa ga tattalin arzikin duniya saboda tana da tasiri sosai wajen safara da shakatawa har ila yau Duk da cewa har yanzu ba a da masaniyar fiye da kashi 95 na abin da ke ƙarƙashin teku, kusan an yi yaƙinin zurfinta na ɗauke da magungunan cututtuka masu yawa, wanda za su iya warware matsaloli masu dama. Duk da haka, kashi 40 cikin 100 na teku hada-hadar al'umma ta shafe ta matuƙa, wanda hakan ya jawo gurɓata ga kamun kifi da kuma halittun da ke bakin gaba. Mafi girma daga cikin damuwar shine burbushin roba, wasu daga ciki suna zuwa ne daga jiragen ruwa da ke zirga-zirga akan koguna, rafuka da kuma tafkuna wanda daga baya suke kwarara zuwa teku amma kimanin tan miliyan takwas na sharar roba yana kwararowa ne daga ƙasa zuwa teku a duk shekara da zarar sharar ta fada teku sai ta fara farfashewa har sai ta yayyanke ta koma ƙananan robobi roba babbar barazana ce saboda ba ta riɓewa da wuri tana harɗa halittun ruwa haka kuma tana lalata halittun da ke bakin gabar teku sannan dabbobin ruwa na haɗiyarta masu bincike sun tabbatar da lahanin roba ga halittun ruwa fiye da na nau'uka 650 waɗanda suka hada da kunkurun ruwa giwar ruwa dorinu da sauran tsuntsayen ruwa da kuma kifaye a ranar teku ta duniya dole ne mu tuna cewa kariya da lafiyar teku namu ne baki ɗaya aikinmu ne wanda ba za mu iya yin watsi da shi ba ta hanyar samar da shugabanci na gari ne kadai za mu iya kare lafiyar teku gami da tabbatar da tekunan mu na ci gaba da biyan bukatar masu zuwa a nan gaba. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda yake bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. ministan harkokin wajen turkiyya ya yi allah wadai da matakin da 'yan siyasan austria suka ɗauka domin cimma manufofin siyasar su na nuna wariyar launi da ƙin jinin islama da baƙi 'yan ƙasar waje yayin da gwamnatin ƙasar ta lashe takobin rufe masallatai guda bakwai tare da korar limamai arba'in kamfanin dillancin labaran turkiya na anadolu ya rawaito kalaman mukaddashin firaministan kasar yana kiran wannan mataki a matsayin sabawa dokokin tarayyar turai akan take haƙƙin bal'adama an zaɓi ƙasashen belgium da jamhuriyar dominica da kuma jamus da indonesia da afirka ta kudu a matsayin 'yan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a wa'adi na biyu ƙasashe biyar za su karu da kwamitin mai wakilcin ƙasashen goma sha biyar wanda ke tabbatar da zaman lafiyan ƙasashen duniya a ranar ɗaya ga watan janairun shekarar 2019 ƙuri'ar da aka kada a yau juma'a a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta zo da ɗan fargaba inda yanki ɗaya kaɗai ne ya yi zaɓe da gagarumin rinjayi a kujerar ƙungiyar ƙasashen yankin pacific na ƙasar indonesiya ta yi gagarumin nasara a kan ƙasar maldives da ƙuri'u 144 a kan wato ƙuri'u 46 gwamnatin ƙasar amurka ta tabbatar da cewa lallai ta buƙaci ƙasar pakistan ta saka baki wajen ƙoƙarin ganin an janyo gwamnatin afghanistan an zaunar da ita akan teburin sulhu da mayakan talban na ƙasar ta bayan an share makonni da dama ana zaman ɗaɗɗar tsakanin ƙasashen biyu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga Idris Maina Muhammad da ke Fatiskum a jihar Yobe saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajjiya Salamatu Maina Kaina. Allah ya ji kanta ya kyauta namu makwancin. yanzu a madadin baba ya koma makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jule lathas gresham da ta haɗa shirin tare da ba da umarni da injiniyar musidrak ni hafsat ɗan mai saurake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya